أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ka kan yana ƙarshe na zubar ma da ɗan al'adina zarbo ha zubar mu ke rika ji a kun mun ji menene a rika ko shin a rika shi ne canjin waje da tare jiran shi arzin haribatin a wabarin haribatin an gani ko ko canjin shi abin da ake nufi shi ne ma wujuda fil ma'adi abin waɗannan su ne ɗaya abubuwa guda ko mun ji cewa jimhuru da abin da suka fata amma hanafiya suna ganin cewa eh wancan ɗin ya shiga ciki ko amma fa shi ma wannan yana ciki wanda kuma da muke da da hadisin عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده kuma da cewa in magana hanafiyan nan fa akwai abin dubawa a ciki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya majalta zika ya tambayar masu wani hafizi wa fiye rikaz da alƙulmi tare yana nuna rikaz nan sai abin da hanafiya ke kallon shi a wajen da umuwa shine ma rufi da kula'arbi أنها كنزا وجده في أرض خيرة وهو أو وجده da معادن ko سياق وهو الأقرب والله تعالى أعلى babi na goma sha bakwai cikin da zaka alaƙi babu ma ja fi kawai filkar alkar abin da ake nufi da alkar shine a auna a kimanta abu fahimci wannan to ba a san hakikanin yanayi wannan zai ke zuwa amma a iya kimanta wa a hasashen cewa zai iya zama kaza to ana amfani da shi a musulunci ko ba amfani da shi zama saboda abin da aka fi akwai ta kai a cikinsa akwai nau'in hakurin an gani saboda zai iya hawa zai kuma iya sauka yadda aka aune Allah ta ce mai kuma imamu kini ne haddasa mahmud bin wailan wani haddasa na abu dawu abuwa ya biyu kwada kabar na shi uba kwada kabar ne kawai bin abdurrahman wala ta mita abdurrahman bin mansur bin niyarin yabo جاءت هل بحكمة إلى مجلس فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع حديث لدى سهل بن أبي حسمة الله تعالى amma bin mas'ud bin miyari ke cewa kar bin abi hasama ta zo majalisun mu fa haddasa sai ba mu labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaqul ya kasance yana cewa idza farastum fakudu idan kun yi at-takhrij ma'ana kun yi aure kun yi hasashe to abinda kuka samu fa ku zo ku karɓe shi wa da awa sulusa sai ku ainihin cire kuma sulusi a ciki fa in lam da awa sulusa idan ba ku cire sulusi ba sai ka da awa a cikin menene ake masa wani irin awa ake ne ƙara وفي الباب عن عائشة وأتاب بن عسير وابن عباس قال أبو عيسى والعمل على حديث سهل بن أبي حكمة عند أكثر أهل العلم في القرن ليوا daga cikin malamai akan wannan hadisin su wajen hadisi sahal bin abi hakama fa yaqul ahmad wa isa al ahmad da al-imam isa rawiya su kan wannan hadisin su to menene at-takhrij din nan al-imam tirmidhi zai ce wal sarfu abin da ake yi da alfar shi ne idan adraka fi istimari min al da wal inna mimma fihi zakatu ba aka sultanu khalisan ya a alayhi abin da yake da kar idan adada kan istimar mina ruqabi wal inayi ma fihi zakat idan aka shuka da binai ga su danyo a sama an gani ko inabi ga su danye a sama jiminau bai bushe wa ballantana a ba da zakat mun fahimci wannan a lokacin da yake sama sarki ko mai ko imam yakan tura idan har kiman gonan ta kai a bada zarkanta to sai a tura sun suna sama wanda zai yake farisan wanda zai iya kallon wani kowane tushe idan ya kalla zai iya sanin cewa to wannan rubab ma'ana ɗanyen dabino ne idan ya bushe za a iya samun kima kaza mu wannan kenan gaba ɗaya a gonan an zarge ta gaba ɗaya da za su iya kai kimanin awo kaza mun wannan walkarsu a ƴan jaruman yau tsere zalika wanda ya ke da basira ya san kan irin wannan da ah, ya san kamar na da na ne su ma sun bushe ga kiman abin da ake samu baifoyi sai sai ya faru min haɗin dabisu ta gawa kana sai sai wannan dabisun idan ya bushe ah, wannan inabin idan ya bushe za a iya samun gadi kima ta wa min tamri kaza wannan sanyan da nan ya bushe za ka hango sassan shi kaza kamar ka zo da shinkafa a bawanta za ce wannan idan an idan an tashi za a samu tsaba kaza mun fahimci wannan to kamar haka idan aka kalli dabino a ɗanyen shi za a ce wannan in ya bushe zai iya kai kima kaza an kalli ainihin inabi a ɗanyen shi za a ce in ya bushe zama zabibu zai iya kai kima kaza mun fahimci wannan ويفتي عليهم في كرد جيمس وينظر مبرد الحسن من ذلك ده haka idan ya duba ya ga cewa ga iyaka abin da za a iya samu sai a duba ga to nawa ne zai bisa goma ta alaihim sai ce to da haka nan ga abin da za ku bada shi na zakka فيؤذي عليه الكفر وينزل بطلة الأكثر من ذلك فيؤذي عليه ثم يخلى بينهم وبين الجماعة فيتنقون مع حد ده كان في أتوقع تنزل من مثالي فبعد إيش وانا إذن يبوشي زي كأنهم بيتشن دبين وكذا كما تيبو تقوم في الشينة كذا ما فهمت وانا نعم. إذا سمعت بيتشن أتوقع تبارا ثم بعد ذلك نسمعه dangane da sun fita su zai dukki abin da ba wasu idan ma ina inabi ne ga kiman in ya wuce zai iya zama da zai kwando kaza shi kuma ɗaya bisa goma shi ne kwando kaza yanzu suna da ainihin inabin da tafi a ƙasa sai su ba da sun ba da zartan shi kenan ko da ka yanzu ba su da babu wata zartan mun fahimci wannan sai suna kona ma a habbi shi ke nan duk abin da suke so sun ji wani za da ka ce kimar rosu da neman makusuru idan aka ce kimar sun sun bushe sun isa yanzu shi ke nan sai a karkaɗe duka goma ke nan idan ba su bada yanzu ba har da za a san zai ga abin da in lokaci ya za a karba idan lokacin ya yi kawai sai su bada sai ce haka za a fassara ba su ahlul to wasu daga cikin malamai haka suka fassara shi da ya za ko da malamin wa shafi wa amadu wa isa. Ya fahimci wannan abinda lafazi ko matsalin ne yake cewa shine da aka auna aka ga cewa um, zartai shi zai kai kila a ce buhu goma da ce ku saka buhu goma gida uku an gano nan ta gara a samun buhu na shi da rabi misali sai ku ce ku zartai shi ku ba da buhu shida da rabi an bar musu kulle ba za ka iya yi goma idan kuma kun ga kai ba za a bar musu silifi wata ku kasa kashi hudu sai ka rufe ku bakwai da rabi sai ku wani fili da rabi kun haka ku ba ne fa'in lantar da ufa da awar roba. idan ba ku bar musu sirri su wace ku bar musu rubi saboda ku lura dan yanki aka yi hasashe ne wannan ba san ba tun da ana hasashe zai iya kai kaza ko yanzu za a iya ba da karatu abin da ke iya bijirowa hmm. wanda galibi ya sanya forin ya kasa da abin da ake sannan kuma ko ɗansu abubuwa wanda ke gasu na ɗan sanyin su aka ɗan samu na ɗan marmari a ɗan cire da sauran kun fahimci wannan da duk irin waɗannan abubuwan da ka iya da ya kodin cikin wannan filifin ko cikin rubin da kuka gani shi ne hikiman da yake an gane wannan ko da kilan da ba ku yanzu ba kun bari ne sai ya bushe an san ci ɗanyen shi an ɗan ba wancan an ba wancan abin da ya rayin ne bushe da wasu ku samu uku bisa kuɗin abin da kuke expecting ba ko biyu bisa ukun abin da kuke expecting da tun da kun zo yanzu kafin a cikin da waɗanda za a cire kafin a ba waɗanda za a ba kafin a ci wanda za a ci to duk kun kun ce in ya zuce zai yi kaza to cikin da ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa uku cikin ku bar mu saboda wannan abin da yake shiga ciki da ka iya tasowa zai ya zama sai ya shiga cikin mu. Mutane an gane تدونا حديث معلوم عند كنت الضعيف وإلته وإلته عبد الرحمن بن مسعود بن نيال عند أن يسمي مجدود الحال يسا يكون حد الشيء كتابي لمقبول أحسن تقريب التحديد قال حدثنا أبو أمر مسلم بن عم الحزاء المدني قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائب الصائب عن محمد بن صالح الثماري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم da hadisi daga asab bin asidin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya kan mutane wanda zai ainihin auna ya hasashe na kurun jamu karamin ko itan inabi ta ke kiran fata duk da akwai hadisin da ya hani a kan haka ita ce sai dai wannan lafazin rawi ne wala Allah kila hanin bai je masa ba wa timarahum timar anan wajen ana nufin da binai ana ganewa kun ga kenan wannan hadisin shahid ne da wancan na bayan ko wa bi isnad al-imam zai ce da wannan isnadin kuma har yanzu anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana qala fi zakat al-qurun innaha tukhratu kama yukhratu an cewa shi ma za a iya hakashe kamar yadda ake hasashen dabino daga baya in ya bushe sai a bada يابوش في abin da za za ka ذاك بارا نزل kama adda zakatun nakhli tamran kamar yadda ake ba da zakan dabino danyi a lokacin da ya riga ya bushe ya zama a mun fahimci wannan wala abu isa hadha hadithun hasanun gharib yake wannan hadisi ne hasan kuma gharib وقد روى ابن جريج هذا hadith an ibn shahab an urwa ta aisha. ابن جريج المكي آه، يروي كوانا حديث دقى ابن هران دقى ابن شهاب دقى أروى دقى عائشة الله شكرا مسؤولا وسألت محمدا عن هذا الحديث يكي كمنا تنبي الإمام البخاري دان بني دوانا حديثا فقال يتي حديث ابن جريج غير محفوظ حديث ابن جريج يتي غير محفوظ وحديث ابن المطيب عن حتاب بن أثبت وأصح ibn al-musayyib an atab bin asidin asbab shi ya fi inganci ya fi tabbata wa asafu kuma shi ya fi inganci gashi kuma shi wannan da yake da gairu mahafuz din shine asafu isnad fi zahiri wanda yake masu sun kamun kafi ne sai yin kitabun bayan ibn al-musayyib wa atab bin asidin yace ibn al-musayyib lam yudrik atab bin asidin to shi wanda magugoyin hali shi wannan munkasi ne za su taimaki juna ko ba za su taimaki juna ma'ana hadisin zai zama cewa ya inganta da bitarikai ko ko a'a an gana wani ko ko ba zai yi ba ba za su tashi ba na ban shadid ko zai shadid zai shadid wani a na farkon ko na biyun ko duka

وكون يرجع كين في ظروف مختلفة إذا ممكن مجهول الحال عند ابن هذا ما أنت بتجد اللي يمكن مش مقبول التقدير إذا توجي أبو وإلا فا فلين الحديث ليش ما بقيت بتجد عن وإلا أي إلا من أبن إلا إذا لم يتابع to falibin hadisi Ba ana waje ya samu misali gane wannan sannan abu na biyu kuma munajiba ta sa karatun na gaba na isara da wata ka'ida a dunkula a sinadi ko idan rawi na da wani nau'in za'ifanci mai kibalin babu, sai zama to shine sahibul iska ko to wanda yana jibarin wannan barkin na saboda yanzu ba wani ne ya ba shi labari ba a shi ne yake ba da labarin abin da ya faru da shi idan muka kalli hadisin farko wane ne tuma ke sa abdurrahman bin mas'ud bin niyari sai ya ce ja a sahal bin abi hasma da ila majlisina wanda yana ba da labarin abin da ya faru ne a majalisin kuma majlisul hal dama idan har ya zama to jaharatul hal ne kenan adal akal yana da ainihin adala a zuwa ko sai dai dabtinsa ne ba a sani ba kenan mastuwa majhulul hal dabtinsa ne ba a sani ba to yanzu yana ba da labarin abin da ya faru ne a majalisin kaga ba wai magana ba yana zuwa ba yana ya ba ce ba na ciki da bai Ka ba kaga waɗannan abubuwan guda biyu na ƙarfafan hanyar shi a karatu to ballantana kuma na biyu ku kalla سيدنا المسيب أتي مجانا ابن المسيب ما يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا دلت كم مراتسن دا أكي كن جبار مؤمن سهدي سيد هو هكذا هو بلن سنامة سهدي يسعود ابن المسيب من كبار التابعين ها؟ مراتيل ابن المسيب انت كلها جهاد ومن يلي ما مشافي ينام akwai wata ibara da yake wato din ce wasu na ganin kamar yana da nufin masu hujja mai kai sai dai yana buga misalin irin murtafin da ake a da shi ko da yake musabiya murtar na farko ce sai wani musayi idan har ibn musayyib idan ya yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam murtazin shi na da ƙarfin da yake musaba ake masa to ballanta na yanzu sahabi ne na musawa sannan annabi sallallahu alaihi kenan kowane hanya da cikin hanyoyin guda biyu yana da ƙarfi wanda ɗauki ke jira a kan ƙarfi a to saboda haka yanzu hadisin har yanzu yana na a gari biyu ko ko makaru yanzu hasanin ne labari ko sai sayuhun ne labari <laughs> ne an gane wata istilahi da yawan ta kun gane mai nike ne da istilahi da yawan ta wannan isnadin hasarin wannan hasarin sai zama sai gullade idan wannan ba'i wannan ba'i sai zama sai hasarin da bai to wancan akwai masu wanda ke da yin mun gane wannan wanda idan har babu wannan hadisin na gaba sai dai hadisin nasu bai ci karo da abin da yake ma'aru ba ko yana da waɗansu hadisai wanda suke iya mara masa ba zai iya zama hasanin da nasu kun gane wannan sannan kuma wannan kun in ka zaɓi ne ne ku bari ki tsaro kaji na yi gudun sai da asar muna ganewa to sai da cewa idan wani ya ce mu shafan da gari ne ma ya ɗan so ko da shi sai ku ji an ce ma ba a da da cewa yana nan bai masa bai na sai da zai ji wa hasan da zai Allah ya hale min da waɗancan mutum na imam ahmad imam malik duk sun isa a kan jin daɗi sun yi sun zaɓa wallahu a'ala wa alaikum assalam kamar masu masara da aka da eh idan ya bushe ga abin da zai iya bada an gani yana hasu sai da a ɗanyen shi zai su ba da kai su nemi wani sosai masarar su ba da kiman abin da shi ne ke zama kaga idan aka ce gonan za ta buhu kaza kenan kiman zarkan shi buhu kaza ne ya ɗan cire musu ko ɗan ko ɗan rubuɗi haka kun ganan. a menene auɗin nan da aka kawo kofin ijtihad aka buɗe mu shi ne yin wannan tafari mun fahimci wannan idan ya zo gonan ga yanayin gonan yadda take kenan ko da za a ɗan bada bai wuce abin da za a bada bai wuce rubutun wannan abin da ke cikin zarta ko kuma zai iya kai filifin shi saboda lura da ta ko za ta ijtihad kofin ijtihad waɗansu suna dukan wannan takare sun suna da na kuma fatara a ciki kuma kaga biki na daga cikin abuwa ɗin da ah, da ribai ke shiga an gane wannan da haka nan sun yana daga cikin abin nan abuwa da ribai ke shiga ga wannan nasin ya zo a lafi lafi a cikin ko ba haka ba ne <laughs> ya zo a rasu lafiyar asiri da aka suna ganin ba za a yi wannan tafari sun kuma musamman maji kowane hadisi yana da wasu illan da a iya ta tafari sai dai amsar da malamai suke badawa shine hadisin bai ul'ariya hadisi ne sai yana cikin sai musulmi haka ne menene bai ul'ariya menene al'ariya shine ɗanyen dabino lokacin da yake sama to idan har ya halatta a sayar da ɗanyen da busasshe shirin hadi mun wannan ai akwai khatur a cikin ko to kenan min ba kenan wannan shi ma ya halarta wa duka na kudi ko ne mun wannan sannan kuma sai zama to wancan hadisin har yanzu da na musulun na halattun bai'ul aliyya din nan in ji har an ba da shi saboda haja ne duk da gano cewa to me ya sa ma ya zama su an yi sauki a kansa suka ce ai saboda ribar fadli ne yake shiga cikinsa ba ribar nufi mun wannan shi kuma ribar fadli an haramta shi ne min ba da sabbi zari'a an gane ila ribar nufi'a saboda na da shinkafa kana da shinkafa sai dai ka ta fita ka ce ina ganin ba za mu daidai ba sai na ɗan karamawa a ana da naka to ya kuma kake tsammani in yanzu ba ma kada hali sai ka samu me za ka ba min ba da aulan tsawara maka ce mun ga da wannan sai suna ganin cewa ribar fadili an haramta shi ne illan da ke cikin taharin na ribar fadili shine a cikin ila ribar nasi shi sa usaimin a can wajen yake cewa wa kullum ma hurrima ولكن ما حرم للذريعة يجوز للحادث كالعقلية أبنت أكل حرم تاشون ده أكل حرم تناشي أم حرم تاشين يتبوا تسجل للذريعة حاجه أنا على تشفر وضرورة بما ضرورة سورة كوينة بارمي abubuwan da yake asalin haramcin ma ya zo ne a babu shari'a kuma ga na kuma suna zo ne so da aka kaga wannan hawaɗi sun yana da bukatun shari'a ta kalli hawaɗi ne na su abota wannan gwamnati yana da bukatu a ɗan da ɗan yin ɗan samu kuɗi shi fahimci wannan in aka ce a ai dole sai ya bari tsari da shi ma ɗan kunta sama idan har cinikin al'ariya saboda hada na mutum ɗaya ba shi da ɗanyen mai sai dai busasshe yake da shi yanzu kuma ana ɗan haɗa biyu kala kala da tsantsan yana ɗan buƙatun shi ma ɗan shiga tsaro ga shi fakiri ne ba zai iya sayan ɗanyen ba kun fahimci wannan mm. aka ba shi daman ya sai ɗanyen da busasshen saboda shi ma dai a ɗan yi da shi da abuna da busasshen to ku kalli hajan wani ne in fasin aka kalla aka halar aka sassauta wancan to ballantana kuma wannan hajan da ke cikin kan wanne ne ka a tsakanin waɗannan gudanar gane abin da saboda haka waɗannan na daga cikin ainihin abubuwan da malamai suka kalli a da usuli da kawai al-fiqhiyya dangane da wannan bajin wallahi a'lam na'am ina da tambaya maka na'am idan ke faruwa musamman manoma na kauye ya kawo bai da kuɗi a hannu sai ya yi da jima na kuɗi na wa da kudin nan ala misali ni kan gaya ma a kan ba da jira ba aka ba shi bashi aka bashi bashin kuɗi sai biya cewa idan ya nome shinkafa za ba dubu ashirin ne to zai ba su buhu biyar kan dubu hudu kuma kasuwa ne yasa yake karɓar wannan saboda kare ke harin gwamnati a lokacin kuma da kamar shinkafa zai yi ta kanta cikin da zai ta fara kafa hukuncin irin wannan ya wannan abu ne wanda ya kawo da hmm. babu wani abu na fa'ida a shari'a idan ta ba da rancen kuɗi kuɗi za da wani kuɗi ba kuma da ba ku ƙa'ida ce ta ba shi dubu ashirin da dubu ashirin za a bayar a'a shinkafa nake so to shi na a lokacin da shinkafan ta yi ya ne kima na dubu ashirin sai a zama mata wana daga cikin nau'i tafsir na bai'ul ina wani ake a waɗannan lokutan kuɗi kake so ga shi ake maka babu kuɗin sai dai ga kayan kuɗin ko an su kayan ma ba kare yadda za ka yi shi sai ka tafi kayan ya ake to ka dan ka tafi da kayan nan babu wani mai tsaye ko mukan mukan tara kaga za a tare da shi ke kuma a karɓa wannan kayan yanzu ka karɓe su dubu ɗari misali sai a kare su dubu saba'in a ce an so tausaya maka ne kaga a taƙaice dai an ba ka dubu saba'in a kan dubu ɗari to shi ne wancan nafsu shai an ba ka dubu ashirin ne a kan dubu talatin ko maka makamancin haka saboda ila ajiyar ne shi ne riba mai kuɗi. Da haka nan Allah ya kawai ya riga sama wannan fatawa kawai yanzu a wani jirgin wata da kawai zai iya ba ce na ce lokacin kayan ya riga gwaya ya ok ok in sun ba ba za su kuma wani gani Thank you.

inda ina aka ba mu kan kuɗi a kan yadda ya fito eh. yadda amfanin gwanin ya fito eh. wannan ba a yi amma lokaci ina aka bayar da kuɗi ne eh. misali ba a yi aikin ta faru ne misali ya ce to an ba ka akan naira dubu sai ka fito a dubu kafa kafa to ne matsala to nan ne misali ka ji magana ta ta farko idan aka bada za a ba da yana kan in ta fito a kaza kenan adadin kiman abin da kuɗin da aka bada shi za a bada wannan wada amma a bada tun yanzu a ci a abin abin da su aka san yadda za su kuma su masu faɗin sun riga sun har bukatun cewa an ba aka bada da kasa sai tayin ka ta a tilisi ya bi ya ya ta to mata da take ganin su Allah ya ko eh sakura wala sakura da wannan kaɗan ɗin ya fi alkhairi wata ra'ayi wannan kaɗan ɗin suka yi hakuri Allah zai samu shi albarka Allah ya kire ta wannan shine takrir na'am Na. ta yi kama da tambayan satin da ya wuce da wanda aka bijiro ɗazu abinda shari'a ta ce ta baya halarta a siyar matuƙar ba su ƙwari ba amma da suka riga suka yi kwari an ga alamun nuna su yanzu ya halarta mutum ya sai ka gani idan mutum ya sai da zakar na kan wane ne kuma inda kitabun zakar su ne mun gane wannan ne to zai an gane zakan yana kan wanda ya noma ne har ta kawo yanzu buduri salahuha boko tana kan wanda ya ce ta ne a haka nan yana kan asalin wanda ya sai da ne mun gane wannan saboda shi ne ya shuka shi yanzu wannan aikawa za ta yi a wajen da, amma duk wani halin da hadarin da ke ci da ya ke turo duk da sauran su shi ya waɗannan sai yanzu to haja ta amma shi ne asalin mai zuwa amma idan ba ta yi wannan ba ta ci kuma haramun ne saboda kasar ɗin da ke cikin eh

ta irin haka sai duk suna nan da lafazin wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan har ya zama kai bai gaban da zai fara nuna ba sai ta bar mafi sai aka samu matsala mun gano wannan yanzu wannan kuɗin da zai baka ko da ya baka ka ci haƙƙinka tambayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da suke miki bayani irin da yadda kai nan bayani yanzu to yanzu kana ganin wannan kuɗin da ya karɓa na ke halarta ta wannan kuɗin inda da sauran aiki ba ta kai ba ya ka karɓi kuɗin kai shi ya karɓa yanzu shi ke nan ya asara muna fahimtar shi ya sa shari'a ta ce ba za a sai da ba sai an ketare waɗannan hasar ɗin matakan hasurka amma idan aka yi tunki a daidai wannan gaba to dukkan mutum yin da amurka to da kun dukkan tambayar da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana nuna cewa idan har aka yi aka ƙetare lafiya lau shi kenan ta yi ko amma ka samu matsala fatin duka tsara na kan wani wancan zai dawo ne ce ka ya ji kuɗin shi ba ka cinye to kai kuma da kake kajar kuɗi ka cinye bai amfana da komai ba kana ganin halarta shi shi asara ta hukunci kaga an bugu warware ke akwai waɗannan fasokan da kaga in har lalura misali ya fara bai da ƙarfin da zai tsara ta za a yi asara gaba ɗaya ya kamata za a kulla wani ayyuka a rubuta da rage ne an gane wani ko kuma ya saukin da yake ko da da yi ba a samu abu ya ba zai da hamfa kun fahimci abin da ya gane wannan muna gane wa wannan haka da ya yi na ƙarshe ƙarshe ciwon kamar yanzu an biya kuɗin abin da aka ce na wahala Allah dora dora ne an wata an ce an ba za yau na na ba shuka na za na fata na yi kaza to amma yanzu da da zan da da ka san yaran mutum fa sai a hankali yanzu misali ka san iri ka bara an yi buɗa an yi noma an kaza har ta yi mata kawo gida an kai calculation kuɗin hidimanka da kuɗin yanzu ka tafi kullum ake fitarwa <laughs> sai yanzu saboda ba ta kai ba za ka je kawai ba ka ɗan kuɗin wannan ana nan yare ne kawai abubuwa da wani lokaci sai ga abu <laughs> kamar ma ya wuce hajji ya gama da lura ni ya taɓa faruwa irin wannan ya hukuri ina so ku fahimci magana ta ce kuma ku fahimci magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya an gama magana ko shine hadarin da ke ciki idan har ta a bari sai ta kai wancan gaba idan ba ta kai ba fa ta ce mun gane wannan saboda wancan jimlan yana nuna cewa yanzu ga kasarin da ake kaucewa na amma rage nan shi ne nake cewa to misali ya fara sai zama to yanzu eh, bai da ƙarfin da zai kare ƙarshen tsara ta wanzu a kenan ne mai rage a tsara ne ƙurewa da abin da sai ko su sai kenan ko shi wani yana neman ya rage a tsara ne saboda ya fara yanzu ba ma duk abin da ya sa a ciki yake ma bukata ba haka ne ko ba haka ne ai shi ya zama da akwai abubuwa na faruwa shi sa na son kare ni na musamman ganin wanda ya so yaran shi ne bai da lafiya yana asibiti yana da kuɗi zuwa kamar guda hudu haka bayan da zai ana neman kuɗin ya lissafa abin da ya kashe na gane shi ko a taimake shi a baki din ya je sojin wancan wancan abu ba zai ba da baki ba duk wannan ba matsala ba shi ne ni da kuke kallo da bane da nake kallo da bane yanzu a wannan da ta kawo mai problem din a da yanzu kawo min ga lura ce misali ta buduro ya sa ya haka kai kana kawo min dalilin da ya sa ya haka ne ina jin haka take magana ko wanda mun ji kuma asalin wannan da haja ma na iya sa haka ne mun koyi wannan to ni abin da nake magana shine yanzu misali sai fito a bashi sai aka ba shi kuɗin sai wata ja'iha ta zo ta samu abin da ba a sai ya narke shi ya karbi nashi problem da shi wancan da ya karbi kudin yanzu ya zama cikin problem shi kuma ba su malam ba zai ƙara ba na

sai kuma ta samu akali kaga da kowa ya ci da shekai za a yi shi wannan da ya ba da kudin a yanzu ya san haka da to zai haƙuri ko shi kenan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana shi din zai iya haƙuri to wanda ya rasa in wanda yanzu ya samu matsayin shekaran ta biyu a kan shi ka gani shi kuma wancan da ya karɓa zuciyar shi za ta nutsu da abin da ya karɓa ne tambayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi, ka gane magana idan wannan zuciyar shi ta da abin da ya karɓa wancan zuciya ta da wancan abin da ya karɓa to kamar shi kenan shi ne magana shi ne zakon da ke cikin hadisi ka fahimci abin da nake cewa so da ka duk waɗancan masu hali ɗin da sauransu duk suna daga cikin abubuwan da shari'an ta kalla take ɗan kawo da kai haka saboda waɗansu ƙofofi ne wanda da kuke shiga amma kasautu lissu ima da hada da zarura da ke kewaye da ya sa shari'a kan kawo da kai akan irin waɗannan matsaloli amma ɗan abu ba za hukunci ta fahimci abin da nake cewa ma'ana inda misali aka samu wanda shi bai san wani damana haka ta zo ba to kuma a cewa iya sun da rai ta ta ce abin da yake cewa to wasu da za a zo ma misali gaskiya ban da amma idan Allah ya da nan magana ta ban to sai aka samu irin wannan magana da shi ma yakan yi ta cewa to da abin da ka samu a rage kaza misali da tsara abin da ya samu ya samu kaza shi ma ya tafi a kan wani kan abin da shi ma cikin asarar da ke ya haƙuri. to idan har duk to shi ne abin da yanzu Allah ke isara kowa zai iya yarda da gamsuwa da asara kenan misali shi da ya ba da kuɗi aka sarba matsala sai yanzu aka samu matsala kuma to kai da za ka karɓi kuɗin nan kai bukata za ka tausaya mishi ka ɗaya rilizin naki da wani abu ka fahimci abin da nake nufi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana kenan ya zama to an samar da wannan ruwan idan ba a samu matsala ba shi kenan ma an samu matsala to a duba wannan ko kuma ya karɓar ma bai ba da kuɗin ba sai aka samu matsala to yanzu kashiya ya sa ya da kuɗi sai aka samu matsala ka nufin ba za ka biya ki ba su ne fuskokin guda biyu kenan idan kun fahimci maganar gobe to shi ne abubuwan da annabi sallallahu alaihi yake haska mana na abubuwan da ke ciki a irin wannan a ai kamar yadda na ce irin waɗannan kofin za mu ji hajjaj ma shari'a kan kalla ta kan kawo da kai amma shi ne nake nake a mutu ta hanci dukkan da za a yi ma duk hancin da hancin da za a yi ma dukkan shi ne da mai saidawa da mai siya tun a lokacin siya ɗin kowa ya zama so ya yarda da komai zai iya faruwa a kuma zai iya matan wansa musamaha ka fahimci wannan kada cewa akwai bil italak a wanda ka sani ne ko wanda kake hasashe amma ya ci wannan kalma kallah wannan a wasu ya kuri ya gama ina so biya karfe da yake a ƙarshe ke da yi na Eh. gaskiya ne kaga da aka samu to inda aka ji aka samu fa ina nufin shi kuma zai dan gace tun da an samu aka fiye dan rago yana da hali ya ce ma da shi Allah musta'an na'am akar makalla na'am ita ce ake magana galibi amma yakan bujiro kan zai iya bujirowa wata ma ko fara ma ba ta ma fara goro ba ma ballanta na san ma ne zaci kaga jahalan na da yawa ita ake magana Allah ya musta'an muna fahimta ko

da aka yi da wannan bayanin mugunan ta kana yi eh. duk da an yi lamba da cewa da titi ne amma kuma kai bayanin cewa tsari ne na ibn musayyib na za ka yi a matsayin hasanin da gani ne yawa idan muka ɗauki wannan hadisin ruwayan farko na ɗari shida da da arba'in uku, hadisin duk magana da ya suke yi shi kuma wancan rawin da ake tuhumansa shine majhulul hal ne jahalatul hal ne sannan kuma shine ma sahibul qissa sannan kuma nan ga ba irsal na ibn musayyib ma ana tana da karfin da ake musaba da ita ballantana ma an kisaki ne ba ma irsal din ma na bai ma kai illan bata ma kai ta irsal ba kenan asiri da ya ce illan da ke to da wannan hanyar wanda take da wannan illar da wancan take da wancan illar aka hada su biyu a hadisin sahihi shi ta ga masu takarini iri-iri ne ya kamata kasa idan ya ce isnaduhu da'if misali sai ce wa huwa ma ba ba'adahu ko huwa sahihun bima ba'adahu ko ya zo ana bayan ya ce wa huwa sahihun ma qablahu ko makamantan haka amma sai yana hukunci akan wannan saboda da ifi ne wancan ma da ifi ko da ka wani sai ya ce to kaga duka ma ba wanda ya inganta ilimin na sai cewa Ana na farkon ma ne mulahaza masa itlaqin da ifanci bil itlaq akwai abin duba ko da mazkur majhulul hal hadisin majhulul hal ba masa itlaqi da cewa da ifi ne matsar ba ya samu karo bane ko kuma tafarrud a wannan babin idan ya zama akwai tafarrud ne a wannan babin wanda yake la yu'mal min zalik to hanni tara ana masa itlaqi amma kaga wannan babin yana da mutabi kuma nan kusa to da yana fi itlaqi da dalil ma bai باو ما جاء في الآن على السرقة بالحق فلكن سائي بو إيه، ميروك الأمانة شين سائي ميكر أول ذركا سنكون ميروك الأمانة فهديث بيضو مصمع كنش قال لا يلقوا فيها يا أمانة قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن إياد عن عاصم بن عمر بن قتادة وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن قديد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى رجع إلى بيته وانا فعلا حيث كي العامل على الصدقة وانا جدك تورا كربو زكاة أقويتا وجنباين الله من gane wannan ya zama to ya yi aikin nan bil haq tsakanin shi da Allah da shi amana da aikin yanzu shi da ya je shi ya san abin da ya gani shi ya san abin da ya karba sai ko ubangijin da yake kallon sa amma wanda ya aika shi bai sani kuma kun san mutane in za ka taɓa dukiya da duk wata hanyar ke da sun sani ko ba haka ba idan misali bari ba da misali kila zakar ta zai ba da awaki hamsin ne me kake ganin ya ɗiba ashirin ya ba ka yace ga wannan talatin sun za a karɓa sai a zan karɓi goma an bar mishi ashirin shi haka ne ko ba haka ba amma idan ya bada guda goma kadai za a fiye a za a zan karɓi talatin ko talatin da ya kun gane abin da ke to kun yi zaman to ya kiyaye wannan amana kun tana da wanda ya zo mu annabi sallallahu alaihi wasallam ga zarkan an bada amma dai ga wanda aka ba shi shi kuma shi wannan nashi ne ka san mutum sai a hankali ya ce bai ibadawa ba a wannan shekara a saboda nuna jin daɗin ma ya bada da jin daɗin su kai ma ka kaga wata shekara ta zagayo fa aka yi daga kaga za ka sassauta za ka iya sassauta annan kula ta yake ta ɗayan ku bai zama a gidan iyayen shi a ɗauko a bashi da ba ka zauna a gidan iyayen ka ba da gani zai ɗauko wani abu ne ba ta ashe ya baka ne saboda kayan yanzu amini ne alas sadaka shine saboda ofishinka ko yanzu albarkacin kujerar ka da ta cikin wanda da wani ta ci alherin ofis zo sunan shi ma alheri yanzu da kana teburin gidanka ne za a zuwa ka wannan kana tashi kuma shi ne za a ci gaba haka yanzu wanda ya zo wajen shi za a bai za a ne wanda ya kyawa da Allah ya shirya sanda to almuhim shi ne shi wanda ake turawa irin wannan aikin za a ga cewa tabbas akwai ƙofofin da zai iya coge sosai birjik a don Allah ya taimake shi kiyaye amana to zi ne fi da hatta ya rubuta wa alaikum assalam wa Okay, done. So, shi ake magana ne wannan kyautar da ake mana saboda ofis baki ne masu zuwa nema alfarma ya zo neman kwangila ne a ofisin kogon shi misali ko shi kuma da ofisin da kusa suna da alaƙa da ofishin ogai ta ayyana ka ga gobe ka gan shi zaka ba shi bayani matan ka bai san dai ɗan Najeriya ya Allah ya kira ta. Yamma sun da ya sun ba ka yi wallahi ba zai zai ce maka mako ta ba da mun fahimci wannan balgazi fi sabilillah hatta rajia saboda kai ma wani jihadin ka ne ba karfin san dai ba karamin jihadi ba ne ba ka da shi kai kanka kana da bukata amma ka tara irin wannan dukiyan kuma ka raba ma wasu an gane magana ka tara irin wannan kuma ka rarraba da shi kun ba karamin aiki ne me yasa sau da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake daukan waɗannan umma ɗin yana suna da albarkin kun suna da alfadin ko aure ba da aiki ya zai ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam shi ma ɗauke shi a bashi a appointment da wani karɓar zakka wani ke da kuɗi ya zama abin abin da zai kai doshi. annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mishi a wanda bai sani ne ta ai wannan abin da kake gani tunda ana biyan sa daga cikin dukiyar zakka yace da ni da kai duk ba ta mata ba kaji <laughs> to da haka akwai albashi idan shi wanda ya sashi aiki ya ga ce ya dace a cikin dukiyan bayan an ba kowa ya yi mishi kare ta yanzu imam ne ya ba shi amma albashi shi yana aiki ne da kan shi to wannan su ne wani amiri na alaiha Allah ya ji kan wala wa kai Allah ya shirya da zo guda na magana shi ne mun tambaya mutum ne yake da shago yana kuma da yaron da ke zama shi a shago har yana jin shi idan aka zo zarkan wannan dukiyar wannan shagon شي وين دي كذا ما تزوج اول امنين عليه كنا امنين عليه بس كذا انا قاعد يقول لا تشيم والان لينا عليه حقوق وتغني لي حقوق ita ce tambayar sun magana da mutane shi ke nan na ƙarshe da kungiyar na rikon mutane shi ne yana fara kawai ya faɗo mun ji al'amin ko? babu ma ja fil mu'tadi fi قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن ويزيد بن إياد ضعيف عند أهل الحديث سيده حديث محمد بن إسحاق الصح kun san ya kama ne na jibriya ne ko? Eh, Muhammad bin Iskar bin Iskar ne ba? Ko ba shi ne? Eh? amma hamar farko akbar na yau zidi wani yazin an asin bin umar bin kasada ta kun ga bin isaac an asin bin umar bin kasada ta na anan ibn isaac mun jabarin bi an anaki man yazid bin iyali kun ga ni idan ibn isaac mudallas ne mudallis ne wancan ba mudallis ba ne sai dai da ne idan wancan da ne shi kuma wannan saduqun ne bi nafsi wa hadithu hasan fi ghairi sira amma wa idza kana hadithu fi sira wa fa huwa imam ran kaza yanzu ko ba gane illa isnadin farko shine da ifancin wani da bilbin biya illa isnadi na biyu shine an anan ibn ishaq wani ana yi kun ishaq mun warke da ita da an ana wani ya ce kun ya tun da shi ba madalli ba ne kenan hadisin mahfuz ne an asin bin wani domin da gudun kallada ta fahimci wani kenan an aminta daga tajalli sancin ibn ishaq kasance ibn ishaq kusatin ne fi nafi kuma an aminta daga zai sancin da ke da ya zirgun iyali ta fahimci ne da irin da imam turmi ya goye wasan isnadin akan حديث محمد بن إسحاق صح سوي بدأي كمان الله أعلم أنا ما متعرف نعم أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك sai kun fara za a ba ku wani abu za ko da ya ko sai saboda a kawo da ido amma duk a lokacin mara ya yi da amma duk yi. zuciya ta riga ta ke kashe ni duk kuma ma dai abin da aka aka fi ya da kowace da ba aminci a sai da akwai aikon gwamnati ko yanzu ne mun ba mu kaza duk abin da samu to gwamnati ta ji samu da irin wannan daga lokacin sannan kasuwa ko na rage ce kawai a kawo ma abin da samu ya eh. ra'ayi kuɗin shi kawai a an tsera ma wannan kamfani shi ya biya ta shi ya biya ta an ci samun aminci kun ya Allah ya tsara ba su gane ba su yana magana kan masu karfa ko? to mm. da haka za ka ga cewa na daidai aikin da aka dauke ka na gwamnati albashin da ake biyan sannan ka karɓo wani. ka ga ya kamata ka da kai amma tare da haka kuma kan ce a kasancin abin da ka karɓo kana da kasancin tsara to shi ma biyu yana gagara so da haka a ƙarshe ko ya ta a ce kawai ga abin da ake so ko ba haka ba ne so duk ko ma nan aka samu ogo aka ba jin wani da aka ba shi irin wannan aka ce ga abin da ake so ya kawo a wata biyu farko ba a kai wata uku ba kawai ya kawo aka ce ya kai ba aka ake ya kai adanin ka shekara ba ake tsakkin da ke din da ba da ta ba. da su kuri na ma ya tona ya tona asiri dai ya tona asirin abin da ke faruwa kenan yanzu misali sai da ka bashi abin da ake expecting a shekara ta za ne sai aka samu a wata uku kenan ake ana ana samun kuɗin shi kenan ko da ko fix ne ila aka ya ke ba da wa yawwa eh suna iya ba da wannan amma an sake su ba ta ba da sai a kala ba ba da ka fahimci magana to shine maganan da ake yi aka ce aka yi kyauta ɗan shi aka ce kawai za ka kuna mutane ai ba haka ake bari ƴan irin sai ke ta ba za ɗan gudu har ai wata goma sha ɗaya sha biyu a ga kamar da ƙarfa haɗu shi ya sa ya ga mutum bai da certificate kirki amma idan ka ga irin gidaje da motoci da irin hidiman da yake abin sai ya ba ka mamaki to da irin wannan an wakilta shi a taskan talakawa wanda zai je ya taro a samu abin da ya kamata ya zama to kawai saboda yana ganin cewa in ya kai ma dai duk kan murja sai na ruwan da sai ka zama farama Allah ya shirya ta idan kowa na shiga wata ce kuke kai ma sai ta shiga الله يشكرك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك